A yayin isowarsu a Agades masu aikin haƙo da zinare da aka koro daga Algeria, hukumomin jihar Agades sun ɗauki nauyinsu tare da ba su kulawa ta musamman inda aka jibge su a cibiyar gidan Duwan, inda bayan haka aka fara jigilarsu zuwa garuruwansu. Waɗannan masu aikin haƙo da zinare sun fito ne daga sassa daban-daban na jihohin ƙasar nan, kamar Zandar, Maraɗi, Dosotawa da dai sauransu. Dukansu matasa ne, in ban da waɗansu ƙananan yara bakwai a cikinsu sun tafi a arewaci ne domin gwada sa'ar su wajen haƙo da zinare da farko dai a nan Nijar kafin daga baya su girku a Algeria ba tare da takardun izinin zama ƙasa ba. Waɗannan mutanen sun shaida cewa sun kasance a cikin wani hali na wahala inda aka tsare su a gidan kaso wajen watanni uku kafin daga baya a turo ƙeya su zuwa nan gida Nijar. To lalle mun je wurin neman zinariya so za suka kamo mu suka zo suka tsare mu tsawon kwana tamanin ba ɗaya da suka isko mu a daji suka kamo mu suka watse mu ruwa abincin mu duka suka kuna tun nan kai tsaye da bargunan mu suka ɗauko mu ga sanyi abincin ma da suke bamu kamar hubza ce wannan suke kakkarya suna watsa mana muna waso su a ƙasa kuma kai da adam dole ka ce shi duk wani ci bi ne ake in aka baka na marice karhe hudu ma ake baka abinci kuma sai gobe amma yanzu tunda muka zo na Nijar lahiya lau mun ji daɗi mun gode mai yan Nijar ƙasa mu da zawon mu ma muka ji rayuwar mu ta can a jimilce dai waɗannan mutanen sun kai su ɗari 2,252 a watan Disamba da ya gabata fiye da mutane 800 ne suka girku a Algeria, abinda ya sanya aka ɗauki matakin korosu. Ɗaruruwa daga cikinsu 'yan Nijar ne, a yayin da akwai saura na waɗansu ƙasashen Afirka.